Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba uku ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kare sararin samaniyan kasar sun kakkaɓo makamai masu linzali guda goma sha biyu. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba. Sannan a yau Laraba ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun Maliya. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa gwamnonin shiya arewa ta tsakiyar Najeriya sun kuduri aniyar hada karfi da karfe wajen dakile kashe-kashen da ke faruwa a jihar Plateau. how can we resolve it because this cannot continue to happen. Ya ce ya za mu yi mu magance shi saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba. Za a ji cewa Prime Minister Jamhuriyar Nijar ya jagoranci wani taron share fage na ƙasa a Gadas domin tattauna irin matsalolin da suke damun al'ummar ƙasar. To ko me matasa ke cewa ko matsaloli da yawa na Niger wanda suka faru dalilin yawancin parti politics muna da parti sun hide ya kamata Nijar in aka yi da transition a dawo ga parti kalilan kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasiru adamel hikaya ya shirya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kara sararin saman kasar sun kakkaɓo makamai masu linzami guda goma sha biyu da Ukraine ta cillo kan yankin Belgrade. 'Yan kwanaki bayan da wani harin da Ukraine ta kai a yankin ya hallaka mutum ashirin da hudu sannan ya sa shugaban Rasha Vladimir Putin shan alwashin zafafa hare-hare. a jiya talata rasha ta zafafa hare-harenta na makamai masu linzami da suka hallaka akalla mutane biyar sannan kuma suka jikkata mutane 130 a kiv da kharkiv kamar yadda jami'an ukraine suka shaida dakarun sojin saman ukraine sun ba da shaidar cewa dakarun rasha sun yi amfani da jirage mara matuka 35 da makamai masu linzami 99 wanda aka harba ta sama da kuma kan teku. sannan na'urorin kariyar hare-haren saman ukraine sun kakabo duk jirage mara matukan da kuma makamai masu linzami guda 72 isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin gaza a yau laraba yayin da sojojin isra'ila suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan hezbollah da ke lebanon biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya hallaka wani jami'in hamas a beirut hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe saleh al-aruri dan wato wani harin da isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuki hezbollah kamar hamas wata kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran ce wacce amurka ta ayyana ta da kungiyar ta'addanci wadda ta dade tana harba rokoki a fadin kan iyakar arewacin isra'ila tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a watan oktoba ana sa ran cewa jagoran hezbollah hassan nasrullah zai yi jawabi a yau laraba da rana an tsinci gawarwakin maza shida da aka harbe su har lahira a jiya talata a arewacin waziristan gundumar wata kabila a yankin arewa maso yammacin pakistan a lardin haiba pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da afghanistan an shaida cewa gawarwakin wasu masu aski ne daga gabashin lardin punjab cikin hirar da ya yi da sashen urdu wato sashen hurdu na muryar amurka shugaban 'yan sandan lardin ruhan zen khan ya bayyana mutuwar tasu da abin ban tsoro ya kuma shaida cewa an fara gudanar da bincike kan kisar kuma da zarar an kammala gano wato mamatan za a miƙa su ga iyalansu haji mushtaba wani ɗan jaridan cikin gida ya ce masu askin suna da shaguna a wannan kasuwa ta mir ali gari mafi girma a arewacin waziristan to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko gwamnonin shiya arewa ta tsakiyar najeriya sun kuduri aniyar hada karfi da karfe don dakile kashe-kashen da ke faruwa a jihar plateau tawagar gwamnonin karkashin shugabanta kuma gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya ce ba za su bar lamarin kashe-kashen ya ci gaba ba tare da sun ɗauki mataki ba daga jos ga zainab babaji da ci gaban rahoton Shugaban gwamnonin na jihohin tsakiyar Najeriya ya jaddada cewa ba rikici ne na makiyaya da manoma ba amma ɓata gari ne kawai ke sintirin kashe al'umma da ba su yi musu laifi ba. Shugaban ya kuma buƙaci gwamnan jihar Plateau Caleb Murfan da ya tattauna da masu ruwa da tsaki. How can we resolve it? Because this cannot continue to happen on and off. And that is the reason why we came, Your Excellency. You should gather the courage to invite all those involved all the major stakeholders, irrespective of where they are, who they are. ya ce ya za mu yi mu magance shi saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba dalilin zuwan mu kenan mu faɗa maka cewa kai ne za ka ɗauki mataki na tattaro dukkan masu ruwa da tsaki ba tare da la'akari da inda suke ko su waye ba gwamna abdullahi sule ya buƙaci yin amfani da na'urori na fasaha don kamo ɓata gari da hukunta su Gwamnan jihar Benue Reverend Father Hyacinth Aliya wanda yace shi ma jiharsa na fuskantar matsalolin tsaron ya ce ba za su zuba ido suna kallon 'yan ta'adda na kisan mutane ba. We are one accord that peace must return to the North Central. Gwamnan jihar Benue kenan Reverend Father Hyacinth Ali yake cewa haɗin kai guda muke bukata a arewa ta tsakiya shine zaman lafiya ya dawo. Ya kamata mu kuma haɓaka ayyukan noma. Gwamnan jihar Neja Umaru Bago wanda ya ce shi ma jiharsa tana fama da matsalar tsaro ya jaddada muhimmancin tattaunawa. There is need for us to look at non-kinetic approach to solving insecurity issues. ya ce yana da muhimmanci mu duba hanyoyin warware matsalolin ba tare da amfani da karfi ba not the issue of clashes this is banditry and banditry is terrorism and in terrorism Bago ya ce ba batun rikicin makiyaya da manoma ba ne ta'addanci ne kuma ba a tattaunawa da 'yan ta'adda. A martaninsa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce shiyar arewa ta tsakiya tana kunshe da ɗimbin arziki don haka dole ne su nemi hanyoyin kare al'umma don samun ci gaba. We need to re revive the meeting of North Central Governors. so that we can be able to, to make sure that we harmonize our position on the challenges that confront us. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa ya kamata mu farfado da mitin na jihohin tsakiyar Najeriya saboda mu haɗa kanmu da tunaninmu kan matsalolin da suka addabe mu. ƙungiyar gwamnonin jihohin tsakiyar Najeriya sun kuma ba da tallafin naira miliyan ɗari don sake tsugunar da waɗanda rikici ya shafe su a ƙananan hukumomin bakwas da mangu. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta tallafa wa jihar Filato da kayayyakin asibiti don kula da waɗanda suka samu raunuka suke kwance a asibitoci daban-daban na jihar. Kayayyakin da suka hada da bandeji, plasta, bakin allura, auduga da safan hannu da sauransu sun kai na miliyoyin dala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yadda aka gudanar da taron share fagen taron ƙasa a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba. domin tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun maliya biyo bayan wasu jerin hare-haren da mayakan huci da tushen suke yemen suka afka ma jiragen dakon kaya a wasu mahimman mashigan kan ruwa tun cikin watan oktoba 'yan huti suka kai hare-hare da jirage mara matuka da makamai masu linzami wanda a cewar su sun yi harin jiragen da wato da alaka aka alakanta su da isra'ila ko kuma yake kan hanya zuwa isra'ila mayakan sun ce sun ɗau matakan ne don nuna goyon bayansu ga filastinu a gaza wasu jerin hare-hare marasa tushe da huti wacce ke iko da yankuna a yemen ta kai babban barazana ne ga al'umman kasuwancin duniya da tsaro kan teku cewar kakakin jakadun amurka a majalisar ɗinkin duniya nate evans ya shaida a cikin wata sanarwa a ƙarshe China ta kara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu. Lamarin da ya daɗa ɗaukar hankali kan abin da ake faɗi cewa ba za a iya kaucewa sake haɗa kai da China ba tare da wasu matakan soji a yankunan Taiwan. wasu sun ce yunkurin china na dada matsawa taiwan ya wato ya haƙaƙa dabarun beijing tun fil azal a duk lokutan zaɓe da kuma tashin tsakanin zaɓuka beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa domin jan wato jan shawo kan japan ko kuma ta tursasawa mutane a taiwan a cewar j michael cole babban mai bada shawara kan lamuran harkokin kasashen ƙetare masu mulkin kama karya na cibiyar international republican institute da ke taiwan ya shaida ma muryar amurka a wata sako da ya aiki don amsa tambayar da aka mishe. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga jamhuriyar Nijar. Masana da kungiyoyin farar hula da sarakunan gargajiya da hukumar mulkin sojin Nijar sun kammala wani babban taro a birnin Agadez da ke arewacin kasar domin tattauna matsalolin al'ummar Nijar. Wanda majalisar mulkin soja ta CNSP ta shirya karkashin jagorancin Firayim Ministan Nijar Ali Lamin Zain inda suka tattauna game da batutuwa da suka shafa al'umma. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. makasudin taron shi ne gama kan masu ruwa da tsaki a cikin harkokin tsaro tattalin arziki ilimi da kuma matsalolin da suka shafi al'umma taron wanda ya samu halarta wakilai sama da ɗari biyar waɗanda suka haɗa da shugabannin al'umma da ƙwararru da ƙungiyoyin fararen fulla da sarakunan gargajiya da kuma ƙungiyoyin matasa inda suka tattauna matsalolin da suka shafi al'umma kama daga matsalar tsaro tattalin arziki kare muhalli da kuma matsalar bakin haure da ma uwa uba takaita yawan jam'iyyun siyasa da ƙasar Nijar ke da su taron wanda ke a matsayin sharan fage kafin babban taro na ƙasa da za a gudanar a nan gaba majalisar ceton ƙasa ce dai cewa da sai na spain ta shirya taron ƙarƙashin jagorancin firaministan nijar ali muhammad lamin zen da yake jawabi a karshen taron firaministan na nijar ya bayyana gamsuwarsa da yadda taron ya gudana tare da alkawalin samar da mafita a akan waɗannan matsalolin da aka bayyana a taron ya ce na ji daɗin gudanar da wannan taron kuma na gamsu da yadda al'ummar nijar ke buƙatar sauye-sauye a ɓangarori da dama na ƙasar ko ba za mu samu nan sauye-sauyen ba har sai mun zama tsintsiya maɗaurin ki guda kuma gwamnatin mulkin soji na nazari yadda za mu kawar da matsalolin da al'umma ke fuskanta mun ji shawarwarin da al'umma suka bayar wajen tunkarar nan matsalolin kuma za mu yi amfani da su. Almustapha Alhassan wanda 'yan kungiyar farfulla ne da yake cikin mahalarta taron na ganin inganta yanayin zamantakewa a Nijar da kuma bawa kamfanonin cikin gida damar haƙo ma'adinai shi zai sa Nijar ta samu nasarar cin ribar abubuwan da ake haƙowa a cikin ƙasar. jihar gaskiya sabilillahi muna cewa muna tamahani abun za mu ci riba shi kuma shine magana zaman tare zaman yau da kulli makabtaka wannan zaman tare yi da kullum shine zai kawo mana arziki cikin kasanmu shine zai kawo mana lahiya cikin arziki eh, cikin kasanmu mu samu mu aiki daidai to abubuwan da muka faɗi kamar yadda na ce in kan lura mu sosai nan dama muna so su komo na Nijar don saboda Nijar su ci ba abubuwan da ake tunanta su kuma a nasu bangare kungiyoyin matasan kira suka yi ga jagororin mulkin sojojin kasar ta Nijar da su takaita yawan jam'iyyun siyasar da kasar Nijar ta kumsa wanda a cewar su yawan jam'iyyun da Nijar kinke da su barkatai ne ke zaman babban kalubalen da ke hana Nijar samun ci gaba in ji Ibrahim Idrisa wanda shine shugaban majalisar matasa ta jihar Agadez akwai matsaloli da yawa na Nijar wanda suka faru dalilin yawancin party politics muna da party sun hide ya kamata Nijar in aka yi da transition a dawo ga party kalila wasu sun ce party uku iko ya kamata muka ce yanzu ya kamata in ana son a dawo iko na gaskiya duka a rusa wannan party politika a ɗauki guda uku na kwarai su tahi takara wanda ya zo farko cikin su shi kaɗai zai iko kuma ba su mara mishi baya wanda suka tahi wannan parti guda za ya mana iko mutane sun kawo shawarwari muna fatan aka yi aiki da su kasanmu za ta ci gaba a tsauyi ne biyu dai mahalarta taron su yi musayar bayanai inda suka fitar da shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi wajen shawaka waɗannan matsalolin a Nijar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar ta BOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau.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 Gamayyar ta bayyana kudirin ne a taron nuna wasikar nada jigon kungiyar Abdulaziz Suleiman a matsayin sabon kakakin Majalisar Dattawan Arewa NEF da ke karkashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi. Shugaban gamayyar Malam Jamilu Aliyu Caranci ya ce samar da tsaro mai inganci ne zai farfado da arzikin yankin na Arewa musamman samun damar yin noma da kiwo ba tare da fargabar ratsawa dazuka ba. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwan ban sanin kowa ne dai a duk arewacin najeriya baka da wata kungiya wadda ta kunshi da matasa da waɗanda suka dan girmi matasa waɗanda ke take kwance tashi faɗi tashi game da tabbatar da cewa ta kare muradin al'umma a arewacin najeriya idan ka zo kana magana kungiyoyi na fararen hula a arewacin najeriya babu ko shakka idan ka haɗi cng ba ma za ka samu da za ka haɗi ta biyu ba ba za ka samu da za ka haɗi ta uku ba muradin da ita northern elders forum take da shi na kare mutuncin al'umma a arewacin najeriya shine muradin da ita ma coalition of northern group take saman shi sun ga irin aikin mu sun ga irin jajircewar mu sun ga mu sun ga gudunmuwar da muka bada sun ga irin kwaɗi tashi da wahalhalu da muka sha suna da labari sadda shi kanshi jagoran wannan kungiya ta muna sura ashir sharif aka je aka kama shi aka kulle shi a arewacin najeriya ba dan yana neman wani abu ba ba dan yana son a bashi kuɗi ba ba dan yana son a bashi dukiya ba sai dan ya ce ba zai ƙara yadda ya kwanta ya bacci ba har sai al'umma arewacin najeriya sun samu cikakken tsaro a arewacin najeriya da ya fito al'umma suna kallon kamar a karaya sai suka ga cewa ba abin da ya karu sai karin gwiwa da zumma muka samu ta shiga wannan ayyuka saboda haka nadin bai zo mana da mamaki ba sai dai mu a matsayin mu na kungiya kamar da na faɗi na tabbatar maka da cewa jihohin arewacin Najeriya ga baki daya da bangarorin da gare mu na ɗalibai na mata na intellectuals dukkan su sun yi kamar yadda za su jawo kar a saki Abdulaziz su amma abin da ke da kai duk inda aka ce wata gudunmuwa ce za a bada domin ci gaban arewacin Najeriya muna maraba da ita hannu mu buɗe suke kofar mu buɗe suke mu bada duk irin gudunmuwa da za mu bada a daidai wannan lokacin da militaranci menene muradu akalla menene muradin arewa guda ɗaya da kuka sa a gaba da kuke son cimma wato za mu yi farin ciki kwarai duk abin da zai ci ya ɗauki jagora an je an kulle shi sama da awa 48 a wajen gidan dan sanda saboda an to saman titi an ce muna buƙatar tsaro to idan muka ɗauki tsaro kaɗai muka tasa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin najeriya ina ganin cewa kungiyar bata gaza ba a irin wannan yanayi da ake fama da insecurity a arewacin najeriya a wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ka ta samu mutum ɗari aka shiga da su cikin daji a jihar zamfara a yanayin da aka shiga ake ɗauki shiga makarantu a arewacin najeriya a ɗauki yara a kai su cikin daji a aji a irin wannan yanayi daga cikin daji za su yi requestin miliyan na kuɗi a ɗauka je a kai musu domin kuɗin fansa a yanayi da muka samu kanmu cewa a ƙauyuka akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a bandit ke hukunci akwai ƙauyukan da suke ɗora ma haraji a biya harajin noma a biya harajin zama kauye a biya harajin girbi a biya harajin kwashe kayan gona ka je kai musu leburanci ba tare da sun biya ka kuɗi ba ban yi tsammanin cewa idan muka ɗauki wannan abun shi kaɗai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe maimakon a idanunsu ɗaya buɗe ɗaya rufe da suke yi waɗansu ma ko da idan guda ba su samu su yi shi a buɗe saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana wasu kuma marici na yi za su bar garuruwan su dawo cikin cikin birni su kwana wasu kuma in aka ce maka marici yayi sun shiga dimuwa sun shiga tashin hankali saboda ba su ma san ya ganin zai kai da yayi masu ba saboda ka ɗaya daga cikin muradin mu shine mu tabbatar da cewa tsaro a arewacin Najeriya mai ɗorewa kuma lungu lungu mu tabbatar da cewa al'umman mu an kare su kuma an kare su shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka Shi kuma Abdulaziz Suleiman wanda ya mai gurbin Dr. Hakim Baba Ahmad a majalisar dattawan na Arewa don karɓar mukami a fadar Aso Rock ya ce zai yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ba da gudumawa don cimma muradun majalisar na raya dattakun iyaye da kakanni. na karbi mukami tunda ba sabon abu ba ne bai zo mun kamar abin mamaki ko wani abu ba sai dai akwai nazari da dole mutum zai yi guri ne wanda dukan mu da mu da su nozon yadda na yanzu muna bin mu dauki wata turba ne na magabata irin su sadona amadu bello da magabata da su dan masana suka rasa rayukansu ma akan gurmayar tabbatar da haƙƙin arewacin najeriya to alhamdulillah muka biyo wannan akwai magabata mu ma a gabanmu suna ta yi muna koya har gashi allah ya sa su da kansu sun iya suna ganin daga cikin mu waɗansu sun yi samu horon da sa iya shiga cikin su to ga abu ne na daya ayi godiya ga Allah na biyu ayi godiya ga su misali musamman shugaban ita wannan kungiya ta northern elders forum professor ango abdullahi da kuma sauran daraktoci da sauran 'yan kungiyar wanda suka ga cewa ya dace na daidai kar a bari kungiyar ta tawafa kuma a tace a nemo wanda suna ganin ya iya tafiyar musu da wannan aiki da suke so kuma cikin ikon Allah tun da aka zaɓo ka cikin mutum miliyan ake ce kai ne za ka yi haga abu ne wanda za ka gode ma Allah alai hakika wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya tun shi irin gwagwarmaya irin wannan mun gan shi gurin magabata kwanda suke da waka misali abokan ladan waka ya ta yi har duk kasashen afirka ma shi ya yi ta nashi su sadonus ma suka ta a tsakanin kudu har suka samu aka kafa man aka aka tun lokacin independence bature ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba sai mun dan daidaita tsakanin suka yi ta yi da har Allah ya sa aka aka dauki rayukansu daga nan kuma akwai wanda suka ci gaba wanda suka ci gaba da yi din ko da yake ba ko yake yana daukan salo daban-daban to Allah hakika da su da mu din nan dai musamman su mu coalition of northern group sun ba da na cewa mu ba in aka tantance aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin najeriya da dan arewa yanzu ya yi sauki ba saboda komai ba saboda yanzu an samu mutanen da suna cewa ba su yadda ba da su kan yi ne ko a ba su haƙuri ko a ba a biya su da mukami ko kuma a yi shuru sai yanzu ga ba za a ba da mukamin ba ba za a ba su haƙurin ba kuma za a yi shuru ba to abubuwa sun fara canzawa bi izinin Allah muna sa ran ko dai lokacin rayuwar mu ga dan arewa yayi level da sauran gurare ko kuma bayan ba mu shimfiɗa wanda mabiyanmu za su karasa amma dai Allah ba za sake komawa baya ba bi izinin ta'ala ai zuwan mu kawai gurin an fahimci cewa za a fahimci cewa in dai ana so a yi adalci za a fahimci cewa ba maganin siyasa a ciki tunda mu ba taba jin mu da siyasa ba sai yan ji duk abin da muka ga ba daidai bane muna magana akai to sai gashi northern elders din nan da suka rasa ɗaya daga cikinsu sai suka ɗauko daga cikin cng akwai mutane da suke cewa to ashe fa akwai akwai akwai rigima a gaba ce ba rigima sa ake yi ana ba su ba rigima muke yi ba abinda muke yi shine wato ba ba maganar siyasa a cikin abin nan kuma in ma da maganar siyasa ai magana ta siyasa ita ce ta yadda za a kwato mu arewa hakinta ba wai a'a mu muna jam'iyya kaza ko muna jam'iyya a'a magana ce ta dole ai siyasa a kwato mu arewa hakinta tunda a wani abin misali abu gashi an ce za a bada za a gina titi shikenan sai ku godiya maimakon ku yi fada in ku yi fada sai a fasa to duk siyasa ce wannan so amma a ce wai kungiyar northern elders forum tana cikin siyasa ko da ba abin da take yi siyasa tunda abin da take siyasa da tuntuni ana yanzu su ne masu suke da gwamnati a kasar. abu ne kawai na akwai group interest akwai muradi na kungiya akwai muradi kuma na individual mutum muradin mutum to shi ba misali a hakika yana da muradin zai aikin gwamnati ba wanda ya ce ya laifi ya tafi a to ba kuma za a bar gurin ba kowa ba so shi inda za a yaba shi ne yadda suka tace din suka ga su za su ɗauko wanda za a yi aiki ne da shi kuma daga cikin ƙungiyar da suka san tana aiki din kaga ba ina gani ba ga alamar siyasa a ciki ba amma in Allah ya da zamu tabbatar wa mutane cewa ba magana siyasa ake ba magana ce ta kare haƙƙin arewacin Najeriya da aka faru tun da an riga an dasa za a ci da ne kawai insha Allah. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na farko a bana wannan makon. su yi makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. A gaida Nasiru Adamu hikaya. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko saƙo ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. Suka ce muna kira ga jami'an tsaro da su kai su mame a mahaɗar jihohin Niger da Kaduna da Kebbi, inda 'yan fashin daji suke lafta haraji ga 'yan gudun hijira a ƙauyukan kurgi da dogon dawa Allah ya sa na faɗa daidai. Da fatan dakarun Najeriya za su shiga da ƙarfin Allah su kakkaɓe su. Sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, nigeria ya ce maganar da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi na cewa janye tallafin mai zai rage masu kai masa ziyara. A gaskiya wannan magana da tsohon shugaban ya yi bata dace ba, domin masoya ne ke ziyartarsa ba makiya ba. Daga ƙarshe nake kira ga tsohon shugaban ƙasa da ya janye wannan magana da ya yi. sakon haruna muhammad katsina ya ce hukumar hisba ta jihar katsina mun jikin ce za ki fara hana yin barace-barace a jihar to kame ki hana yin barace-barace ya kamata ki fara hana masu yin barace-barace a gidaje da ofisoshin 'yan siyasa sai sako daga shehu adamu rijau ya ce kamar yadda muka shigo sabuwar shekarar 2024 muna fatan ganin sabuwar najeriya domin dai bai kamata a ce mun ci gaba da yin tafiyar da ba a zuwa ko ina ba Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Ya ce matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na dakatar da tantance takardun shaidar digiri da jami'o'in ƙasar Togo da Benin ke baiwa 'yan Najeriya. Hakan abin yabawa ne matuƙa. Duba da yadda samun digiri daga waɗannan jami'o'in ƙasashen nan ya zama kasuwanci. Muna fata gwamnati za ta hukunta jami'anta da suke da hannu a wannan ƙala. ta janyo ma kasar abun kunya a idan duniya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla a gaida Zara yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen ma'aikatar tsaron rasha yau laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakao makamai masu linzabi guda goma sha biyu da ukraine ta cillo kan yankin belgrade yan kwanaki bayan da wani harin da ukraine ta kai a yankin ya hallaka mutum ashirin da hudu sannan ya sa shugaban rasha vladimir putin shan alwashin zafafa hare-hare isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin gaza a yau laraba yayin da sojojin isra'ilar suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan hezbollah da ke lebanon biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya hallaka wani jami'in hamas a beirut an tsinci gawarwakin maza shida da aka harbe su har lahira a jiya talata a arewacin waziristan gundumar wata kabila a yankin arewa maso yammacin pakistan a lardin haiba pakhtunwa wanda ke kan iyaka da afghanistan an shaida cewa gawarwakin wasu masu aski ne daga gabashin lardin punjab kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shirya gudanar da wani taron gaggawa a yau laraba domin tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun maliya biyo bayan wasu jerin hare-haren da mayakan huti da tushensu ke yemen suke afka ma jiragen dakon kaya a wasu muhimman mashigan kan ruwa tun cikin watan oktoba 'yan huti suka kai hare-hare da jirage mara matuka da makamai masu linzami wanda a cewar su sun yi harin jirage da aka alakanta su da isra'ila ko kuma suke kan hanya zuwa isra'ila ne mayakan sun ce sun dau matakin ne don gano wato don nuna goyon bayan su ga 'yan filastinu a gaza China ta kara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu. lamarin da ya daɗa ɗaukar hankali kan abin da ake faɗi cewa ba za a iya kaucewa sake haɗa kai da cana ba. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc